يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 17 daren 18 ga watan Rajab watan bakwai a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 16 ga watan 5 shekara ta 2014 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyyar rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na babban malaminmu muhammadu thani umar allah ya kara masa lafiya da yalwar wato kwanaki za mu tashi a shafi na 232 ko? da ɗaya to wa hahuwa abubakar ko? to mana ya ci gaba da ba mu bayani kan abin da ke wakana ko ya wakana game da abin da ya shafi kage da aka yi wa aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ha huwa za abubakar siddiq ga kuma abubakar siddiq allah yadda da shi fi wa ƙarihi duk da nutsuwarsa wa hasasiyatihi da yadda yake da jin abu wa tsibi nafsihi da tsafta da tsarkin zuciyarsa yalza'uhul alam yalza'uhul alam amma shi ma raɗaɗi yana ƙona shi wa huwa yurma fi irdihi shi yau ana wato ainihin jifansa da zargi a abin da ya shafi mutuncinsa fibnatihi domin kuwa an taɓa mutuncinsa ta ɓangaren taɓa ‘yarsa inda aka ce ‘yarka ta yi zina aka yi mata ƙagen zina kai ma ya shafe ka zauji muhammadin mata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibihi alladhi yuhibbuhu abokinsa da yake matuƙar ƙaunarsa wa yatma'innu ilaihi kuma yake samun nutsuwa a tare da shi wa nabiyihi alladhi yu'minu bihi kuma annabinsa wanda yake ba da gaskiya da shi wa yusaddiquhu ike kuma gasgata shi tasdiƙar qalbil muttasil gasgatawa ta zuciya wacce take haɗe tare da shi manzo sallallahu alaihi wasallam la ya dalilan min khariji baya neman wani dalili wajen abin da ya ji daga manzo sallallahu alaihi wasallama don wai ya karfafa abin da ya ji daga manzo saboda ya gazgata shi da zarar ya ji ya sallama ya gazgata wa idal alamu ya fido ala lisani sai ga shi wannan raɗaɗin da ke cikin zuciyarsa ya kwarara akan harshensa wa huwa sabirul muhtasib gashi mutum ne wanda yake mai haƙuri da neman ladan abin da yake gurin Allah alƙawiyu alal alam mai ƙarfin zuciya ne game da wato daurewa raɗaɗi fa ya ƙulu amma duk da haka yake cewa wallahi ma rumina bi hadha fi jahiliya yace na rantse da Allah ko lokacin maguzanci ba a jefe mu da zinabanmu amma abin mamaki yau gashi a musulunci an jefe mu da shi raɗaɗin ne yasa ya faɗa haka ce ya lokacin ma da ake arnanci lokacin da ba ma shiriya amma ba a jefe mu da zina ba ba ta zama abin yin mu ba sai a yanzu da shiriya ta zo kuma a ce a sannan zina za ta shiga mu to wannan raɗaɗin da ke ransa ne ya fito da shi fili ya faɗe shi akan harshe afa nadha bihi fil islam yanzu a ce mai yadda da zina a musulunci ba mai yadda da ita ba kafin musulunci abin da mamaki وهي كلمة تحتمل من المرارة ya ce wannan kalma ce da take dauke da wani irin ɗaci, ma tahmilu na abin da take dauke da shi wanda ya kai matuka hatta idan qalat lahu ibnatu al almu'azzaba hatta kai ga yassa aisha wacce take cikin rashin lafiya wacce ake azabtarwa da raɗaɗin jifanta da zina take cewa ajib anni rasulallah sallallahu alaihi wasallam wakilce ni ka amsa min bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake so ya ji daga gare ni Alafi fi mararatin hamida sai yake cewa a cikin irin wannan ɗaci wanda yake ke ƙasashen ɗaci busashe wallahi ma adiri ma a li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na rantse miki da allah yata aisha ban san me zan ce da manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yadda biki iya bayani ba ba zan iya bane ba wa umar roman ga kuma umar roman zauju siddiq mata ga abubakar siddiq radiyallahu anhuma allah ya dada su su biyu wahiyya ta tamasak amama ibnatiha ita ma tana ta kakkamewa a gaban yatta al-mafju'a wacce aka wato ainihin jarrabe ta da raɗaɗin musiba fi kulli shay'in المفجوعة في المفجوعة في كل شيء أمام ابنتها المفجوعة في كل شيء أغبر أتا wacce aka jarrabe ta da raɗaɗin wato ainihin musiba a kowane abu almariba ga ta kuma mara lafiya a daidai lokacin allati tabki wacce take ta yin kuka hatta ta bunna annal a faliqu kabadiha har wato anin tana zaton wannan kuka nata zai wato ainihin fasa mata zuciya ko wannan kuka nata zai wato ainihin ratsa mata zuciya fata ƙulu laha a daidai wannan lokaci sai ita babar ta ta umruman ta ce da ita ya bunayya ya ke yata hawwini ala nafsiki sha'an ki wato sauƙaƙa wa kanki wannan al'amari fa wallahi na rantse miki da Allah laƙallama kanat imra'atun qattu sam sam ƙaranci ne a ce wato mace ta kasance wadi'atun inda rajulin wacce take mai haskakawa a gurin miji yuhibbuha yana santa walaha dara'ir kuma tana da kishiyoyi illa aktharna alaiha face sun cika ko sun yawaita gulmace-gulmace da tsoguma-tsoguma a game da ita ta danne damuwarta tana kuma ƙoƙarin lallashin yatta wadda ita ma wannan abin ya taɓa ta yana cikin taɓa ta walakin na hada tamasu amma wannan kamiyar da ta yi da ƙoƙarin ta nutsar da yarta ta kwantar mata da hankali da take yi ya ta zayan sai gashi yana gushewa yana ja da baya wa aisha ta ƙulu laha aisha take cewa da ita ajibi ne rasulallah sallallahu alaihi wasallam ke da kike lallashi na kike wato ainihin danna abin kike cewa mai irin matsayi na kuma take cikin kishiyoyi karanci ne dama bata fuskanci irin wannan ba to wakilce ni bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amsar da yake so ya ji daga gare ni fataƙulu kama ƙala zaujuha ita ma sai ta faɗi irin abin da mijinta ya faɗa min ƙablu kafin ita inda yake cewa wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ita ma sai ta maimaita ta ce na rantse miki da Allah ban san me zan ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba war rajulul muslimu tayyib ga kuma mutumin da yake musulmi tsatsarka nagari at-tahir wanda yake da tsarki al-mujahid fi sabilillah gwanin fita yaƙi saboda Allah safwanu bin mu'attid bin al-mu'attid safwan dan mu'attid wa huwa yurmi yurma bi khiyanati nabiyhi shi ma yau gashi ana jifansa ana zarginsa da ha'intar annabinsa fi zaujihi a game da matar annabin nasa fayurma bi zalika fi islamihi a daidai lokacin an zarge shi an jefe shi a game da musuluncinsa domin musuluncin wanda ike zina ai gurɓatacce ne mai rauni ne wafi amanatihi sai gashi yau ana sukansa ana jifansa game da amanarsa ana cewa kenan shi ba amintacce ba ne wafi sharafihi yau gashi ana sukansa ana masa ƙage game da wato darajarsa wafi hamiyatihi haka ma game da abin da ya shafi ƙabilarsa an taba shi an taba kabilarsa wa fi kulli ma ya'tazzu bihi sahabi kai dai wani abu da aka san sahabi zai iya jin daukaka da shi an taba masa wannan abu an soka ta ko ina shi ma an masa fata-fata wa huwa min zalika kullihi bari alhali kuma shi kubutacce ne har ga Allah game da dukkan wannan zargi da ake masa wa huwa yufaja'u bil ittiham gashi yau an wato yi masa kwatsam da tuhuma azzalim tuhuma wacce take ta zalunci wa qalbuhu bari alhali zuciyarsa kubace take daga wannan wato abu min tasawurihi daga ma wato anin kamanta wa kai yin zina zuciyarsa ba ta da wannan fa ya subhanallah shi ma sai ji aka yana cewa tsarki ya tabbata ga Allah wallahi ma ka shaftu katifa unta qat ice na rantse da Allah tun da Allah ya ne sam ban taɓa yaye cinyar wata mace ba ma amma yau gashi an jefe ni da zina ya kake jin wannan ai abin kai masa kuka ne thumma ha huwa za رسول sallallahu alaihi wa sallam sannan ga ma shi kansa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa huwa rasulullah a matsayinsa na manzo na Allah wa huwa fi dhirwati min bani hashim kasancewarsa tsororuwa tan ƙarshen ƙoli a cikin wato anin zuriyar hashim ha huwa za yurma fi baitihi yau shi ma gashi shi ma ana zarginsa a cikin gidansa wa fi man a game da wa a cikin gidan nasa ake zarginsa fi aisha tillati hallat min qalbihi a game da aisha da ta kanainaye ta wato anin yi kane kane a cikin wato anin zuciyarsa fi makanil ibnati take a matsayin kamar wata ya domin yar babban abokinsa ce wazzauja kuma take a matsayin mata a gare shi domin matarsa ce Walhabiba kuma a bar kauna da wato anin lele a gare shi wa ha huwa yurma fi taharati firashi yau gashi shi ma ana wato zarginsa a game da tsarkin shimfiɗarsa domin matarsa shimfiɗa ce gare shi wa huwa tsahiru alladhi tafidu minhu tahara alhali shine tsarkan daga shi ma ake samun tsarkin amma yau shi ma gashi an taba shi to kai a yanzu ba za a taba ka ba ai ba abin mamaki bane an taba irin ka munafikai sun saba haka suke kuma basu daina ba wa ha huwa za yurma fi siyanati hurmatihi gashi yau ana wato zarginsa a game da kariyar alfarmarsa ana taɓawa. wa huwa alqa'imu alal hurumat fi ummatihi alhali shine tsaye akan martaba da darajojin al'ummarsa bai so a taba kowa amma yau gashi shi kuma ake tabawa wa ha huwa za yurma fi hiyatati rabbih lahu yau gashi shi ake zargi a cikin wato kariyar da ubangijinsa ya bashi amma ita ake so a taɓa. a wato ainihin lalatar wa huwa rasulul ma'asum alhali shine manzo wanda aka tsare min kulli su daga dukkan wani mummunan abu amma ga shi wato ainihin ana taba wato wani nasa domin shi din iji zafi a sashi cikin tsaka mai wuya ha huwa za yurma fi hadha kullihi yau gashi shine ake zargi a dukkan waɗannan abubuwan da muka ambato wa yatahaddathu an-nasu bihi fil madinati shahara kuma mutane suna ta yayata wannan zance a cikin garin madina tsawon wata kamilan cikakken wata ba ragage ba fala yamliku an yaba li lihada kullihi hadda kuma ya samu kansa bai da ikon ya iyakance ko ya datse wannan abu da ake faɗa wallahu yuridu li hikmatin yaraha Allah ina nufin wata hikima ce tasa ta musamman da yake gani an yada a hadal amra na ya bar wannan al'amari shaharan kamilan tsawon wata guda la yubayyinu fihi bayana bai yi wani bayani a kansa ba da za a waraka wa muhammadun al'insanu yu'ani ma yu'anihi al'insan ga shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne da yake ɗanɗanar abin da mutane suke ɗanɗana mara daɗi fi hadha al-mawqif al-alim a wannan matsayi wanda yake mai raɗaɗin gaske yu'ani min al'ar yana ɗanɗanar wato ainihin tsiraitawa wa yu'ani faji'at alqalb kuma yana ɗanɗanar musiba ta zuciya wa yu'ani fawqa dhalika kuma yana ɗanɗanar ƙari akan haka wato baƙin ciki wanda ke hana mutum bacci alwahshatu min nurillah ya samu kansa a cikin wato ɗimauta na rashin samun hasken wahayin alƙur'ani shine hasken Allah Allah zai itada an yunira lahu tariq wanda ya saba idan matsala ta same shi da ƙur'ani ya sauka sai ya haska masa hanya to shi ma wata guda ba a saukar ba bare a samu waraka to wannan fa shine irin yanayin da manzo da Aisha matarsa da sirikinsa Abubakar Siddiq da sadakarsa ummu waraka suka samu kansu a ciki ummu roman kai ko suka samu kansu a ciki na tsaka mai wuya da sahabansa tsatsarka amma kuma shi ma ga halin da ya samu kansa a ciki wa ha huwa za yuthqilu alaihi al-abu abu wahdahu ga dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wahala ta nauyaya a kansa shi shi kadai dan duk abin kansa yake dawowa kana taba sahabinsa abubakar siddiq shi dai ka taba kana taba matarsa shi ka taba kana taba sahabinsa shi ka taba to shi duk ya ɗauki wannan ba daɗin fiye da kowa ya ba'athu ila usama bin zaid hakan sai ya sa gashi ya aika gurin usama ya samu kansa yana aike zuwa ga usama hibbihil qarib abin ƙaunarsa na kusa ila qalbihi wanda yake da kusanci zuwa ga zuciyar manzo wa yab'athu ila ali bin abi talib saboda halin da manzo ya samu kansa a ciki sai gashi yana turawa a kirawo masa aliyu dan abi talib ibn ammihi dan dan uwan babansa wa sanadihi abin jinginarsa da dogaransa yastashiruhuma yana neman shawarar waɗannan sahabbai nasa fi khasati amrihi a al'amarin da yake bance shi fa amma aliyun game da shi ali fa huwa min asabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin na kewaye da manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su iya tsayawa su yi ruwa su yi tsaki akan abin da ya shafi kowane haƙi na manzo sallallahu alaihi wasallam shadidul hasasiya mutum ne mai tsananin ji a jikinsa bil mawqifi li hadha sabab game da wannan matsayi da manzo ya samu kansa a ciki saboda wannan dalili na dangantaka ta kusa da yake da ita da manzo domin duk sanda aka taba na kusanka an taba ka thumma huwa shadidul hasasiyya sannan kuma gashi yana cikin matsanancin ji a jiki bil alami na wannan raɗaɗi wal da kuma damuwa ya tasira ya'tasirani qalba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wanda suke ta matsar zuciyar manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ibnu ammihi wa kafilihi shi manzo sallallahu alaihi wa sallam dan dan uwan baban aliyu ne wannan kusanci ya sa ina jin abin da ya faru da manzo a cikin wani yanayi ne wanda yake na fiye da kowa wajen jin raɗaɗin kuma manzo wanda ya ba shi gudunmawar reno ne domin asali lokacin da mahaifin wato ainihin aliyu bin abi talib shine abu talib din sa aka samu kai a wani lokaci na wata irin yunwa ta fi yabba huwa ta fi bahariya saboda tsananin tabin garu ake yi ana ɓamɓaro ƙashin da ike jikin gini a dandaka in yi laushi a hambuɗa kasan tafi bahariya ita shindawa aka ci da kuma tafasa amma wannan ƙashi ake bi a turo daga jikin gini a dandaka in yi laushi a hambuɗa ko a samu sassauci a wannan lokacin da abbas da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su suka fi mutane dama-daman yanayi suka yi shawara suka suka samu abu talib suka ce ga kada iyali ga halin da ake ciki wada wadawa za ka ba mu rage ma ce to a mun babban banda aqid ku dau wanda za ku dauka sai annabi ya dauki karamin ciki aliyu abbas kuma dan uwa ga shi wato ani abu talib din shi kuma sai dauki ɗauki dan don su sassauta masa yanayin da ke ciki to wanda ya zo ya ɗauko ka a cikin tsaka mai wuyan nan ya baka kulawa har ka kai manzalin aure kuma ya ɗauki yasta ta cikin sa ya aura ma in aka taɓa shi ya za ka ci ko to shi ne yasa ali abin ya zama da radadi a cikin zuciyarsa da ƙuna fahuwa yushiru bi anna Allah lam yudayyiq alaihi shi yasa daga tambayarsa sai shi da manzo ya manzon Allah Allah bai kuntata maka ba ya za ka sa kanka cikin damuwa ita kadai ce mace ga mata da yawa a haƙura da ita ko damuwa ce ta sa shi ya bada wannan amsa saboda yana ga in ya faɗi haka ko manzo ya samu fita daga halin da yake ciki tausaya masa yake wa yushiru ma'a hadha amma duk da haka kuma ya bada wata manuniyar isa ke yin nuni bi tathabbuti min aljariyati cewar ya bibi bai wadda ke cikin gidansa ita ce barira wacce take yi ne tare da aisha li yatma inna qalbu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam domin zuciyar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta samu nutsuwa ya je ya tuntube ta ishawarce ta ya ji ta bakinta wa yastaqirru ala qarar dan ya zama ya tabbata akan abin da yake tabbas wa amma usama in ka dawo ka kalli shi kuma usama da manzo ya aika ya zo ya shawarce shi Fa yudriku ma bi qalbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ta tasa hangar sai ya hangi ya risko abin da ke cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wa sallam min alwaddi li ahali na tsananin kauna ga iyalansa cewar in fa abu kana son sa kana matukar ƙaunarsa ya ce maka shi kuma saka jefa ka cikin damuwa ne ko baka fita daga wata damuwa ba kuma ka faɗa wata shi yasa wannan ya kalla bai iya cewa da manzo akwai mata da yawa ba ka yaki ce kanka wannan watta'abi li khatiril firaq kuma ya san wahalar da za a fuskanta wannan ya riska wannan ya hanga wahalar da mutum zai fuskanta li khatiril firaq dangane da abin da ya shafi tunane tunane na karabu da wanda kake so fa yushiru bima ya'lamuhu dan haka sai ya ba da tasa shawarar da abin da ya sani min taharati ummil mu'minin na tsarkin uwar mu'minai Aisha Allah ya yarda da ita wa kadhibil muftarin da kuma ƙarya ta masu wato ƙirƙirar wannan sharri da suka yi al'affakina waɗanda suke masu ƙage da wato ainihin suka dangana ga aisha mala ya ci gaba cewa wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi kuma dai manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi fi lahafatil insan ina cikin bakin cikin kasancewarsa na mutum a yana mutum to abin da yake samun mutane yana samunsa gashi a cikin damuwa da bakin ciki ta yana mutum wafi qalaqil insan gashi a cikin wato sosuwar zuciya da damuwar zuciya ta kasancewarsa mutum yastamiddu min hadithi usama ina neman agaji da ɗauki daga abin da ya samu na magana da ta wajen usama wa min shahadatil jariyati kuma yana nema daga shaidar da wato anin wannan baiwa barira ta bayar me yake nema madadan agaji da ɗauki wa ƙuwatan ina neman wani ɗan ƙarin karfi yuwajihu bihim alqauma da zai iya amfani da wannan ƙarfin da agajin da ya samu ya fuskanci sauran jama'a gari fil masjid a cikin masallacinsa fayasta'dhiru mimman nalu irbahu sai ga shi yana neman a masa uzuri game da wanda suka taba mutuncinsa kada ai mamakin abin da zai faɗa in ya faɗi wani ba game da su waramau ahlahu yana cewa ai masa uzuri game da wanda suka wato ainihin jefi iyalinsa da zina waramau rajulan min fudala'il musulmin a masa uzuri game da waɗanda suka wato ainihin zargi mutumin da yake na daga cikin masu falala da martaba cikin musulmi la ya'lamu ahadun alaihi min su ba wani mutum da ya san wani abu mummuna tare da wannan sahabi da zai iya faɗa amma shi ma gashi an kaga masa faya ƙa'u bayan ausi wal sai ga manzo sallallahu alaihi wa sallama tsakanin ƙabila ausu da khazraj sahabbansa da ke madina da ke kewaye da shi sai ga shi faya ƙa'u bayan ausi wal ma yaqa sai ga abin da ya afku a tsakanin ausu da hazarar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam min tanawirin na abin da ya shafi wato musayar magana mara daɗi wannan na cewa mun maka uzuri ya manzan Allah in daga cikinmu ne kaza in daga can ne wannan ƙarya kake to ga wannan magana tana fitowa daga bakin sahabu رسول fi صلى الله sallallahu alaihi wasallam su da manzan da so sahabban suna cikin masallacin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ce rasulullahi sallallahu alaihi sai aka ce assalamu ko sallam ne sallallahu alaihi sallam wa fi hadarati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. a gaban manzan Allah yana gurin ake wannan abin da ake yi guri ya cuɗe ya ƙi shuru. wa yadullu hadha ala al-jawi alladhi kana yudhallu al-jama'ata al-muslimin ko yudhillu al-jama'a yudhallilu al-jama'ata al-muslimin wa yadullu hadha wannan abu da ya faru ne mana nuni ala al-jawi alladhi kana yudhallilu al-jama'ata al-muslima dangane da abin da ya shafi yanayi na sararin samaniya shi ake cewa jawi to yanayi da yake wato ainihin lullube ko yan inuwa ga jama'ar musulmi a wannan lokaci halin da suka samu kansu a ciki fi hadhihi alfatrati alghariba a wannan zamani ko wannan lokaci ko wannan wato ainihin yanki na lokaci wanda yake daban da wanda suka saba da shi a da wanda yake bako bai saba samun kansu a cikinsa ba waƙat khudishat qadasatul qiyada haƙiƙa a wannan abu da ya faru an karci anya kushi tsarki na jagorancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin wannan zai sa a ci ah to ba ga irin ta nan ba shi da yake ta faman kokowa cewar tsarki tsarkin tsarkin zuciya tsarkin mutane a kyautata abin nan shi ma ga cikin gidan nasa ba tsarki haka za su ce munafukan kaga wannan jagorancin an karce shi ta wannan salo da wato an aka fito da shi wa ya yajurru hada fi nafsin rasuli sallallahu alaihi wa sallam wan nur alladhi tadahu mala yace wa ya huzzu kai ko wa ya huzzu hada fi nafsin rasuli sallallahu alaihi wa sallam babu ko shakka wannan abu yana da tasiri a cikin zuciyar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa nurin ladhi da an yus'ifahu hasken da kuma ya saba yana kawo masa gudunmawa da taimakon gaggawa la yuniru lahu tariq a tsawon wannan wata guda bai haska masa hanya ba ya kake ganin duhun wannan yanayi duhun wannan lokaci duhun wannan wato anin hali da aka samu kai a ciki fa idza huwa yadhhabu ila aisha nafsiha sai gashi da abu ya citira manzo sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya tunkari aisha nan kai tsaye yusarihu ha bima yaqulu nas ina mai fito mata da abin da mutane suke faɗa fili ƙarara wa ya minha albayana shafi al-murih ko wa ya minha hiya yana mai nema daga gare ta ita kanta ba wata ba albayanin shafi murih ta ba shi bayani mai warkarwa wanda zai hutar da shi daga halin da yake ciki kasan tsaka ta kai tsaka tsaka ta yi wuya wa inda ma tasilul alamu ila zirwatiha yayin da ya zamanto waɗannan dandazar raɗaɗi sun isa ga wato ƙololuwarsu an kai magaryar tikewa ala hadha nahwi a wannan yanayi ko misali da aka gani ya ta'attafu alaihi rabbuhu sai ga wato anin sassauci da ludufi in ji bahaushe ya ta'attafu alaihi rabbuhu sai ga ubangijin ya masa ludufi ya tausaya masa fa ya tanazzalul qur'anu bi bara'ati aisha as-siddiqati tahira ana cikin wannan hali na tsaka mai wuya sai alkur'ani ci gaba da sassauka da tabbatar da kubutar aisha mai gaskiya wacce take mai gasgata manzo sallallahu alaihi wasallam a tsahira tsatsarkar baiwa Allah da babu wata ƙazanta da ta gurɓata ta wa bara'ati baitin nubuwa sai gashi an kubutar da gidan annabta daga zargin da ake masa a tsayibin rafi. gida mai tsarkin da yake da ɗaukaka babu ya irinsa wa ya shiful munafiƙin na haku hadhal ifka sai ga ƙur'ani yana yaye labulan da munafukai suka rufe da shi allazina haku hadhal ifka wanda suka kera suka sana'anta wannan kage da suka kaga suke yayatawa wa yarsumu tariqal mustaqim kuma sai gashi yana zana hanya wacce take madaidaiciya lil jama'atil muslima ga dukkan al'ummar musulmi fi muwajahati mithli hadha sha'an na yadda ya kamata su rika fuskantar irin wannan abu in ya sake faruwa a nan gaba al'azim wanda yake mai girma a yanzu aka gaya musu ga da su fuskanci abin kuma in wani abu irin wannan ya taso ga yadda ya kamata su fuskance shi hakan sai ya zama musu makaranta ya zama musu darasi sabo fil da da ba a yi shi ba sai yanzu ake yin unzila bara'atu aisha zauji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an saukar da kubutar aisha matar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga ina min fauki sab'i samawatin daga saman sammai guda bakwai aka taso mala'ika takanas cancakat dan ya tura wannan sako ƙur'anin ya zo da shi a matsayin ƙur'ani zance na Allah abin karantawa yutla ila ƙiyamis sa'a gashi ana ci gaba da karantawa har Allah ya tashi ƙiyama wa fadahan nifaq ya kuma wato tozarta munafurci. wal munafiqin wannan sako da yake tafi na alƙur'ani daga saman bakwai ya tozarta munafukai kamar da ya tozarta munafinci wa kashafa sharrahum ya yaye sharrin da suka yi fawailun liman adal mu'minina tsananin azaba ya tabbata ga wanda ya cutar da bayin Allah muminai wa wailun thumma wailun azaba ari akan azaba azaba goyawa akan azaba liman adha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ga duk wanda ya cutar da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ashabahu ya kuma cutar da sahabbansa wa wailun liman aza aisha ta radiyallahu anha tsananin azaba ya tabbata ga wanda wato anin ya cutar da matar manzo aisha Allah ya yarda da ita fa innahu mukaththibun wanda ya cutar da ita abin ƙaryatawa ne makaryaci ne bi kitabillahi ta'ala da tabbatarwar littafin Allah madaukaki walau qallabta alqur'ana kullu mala yace kai da zaka juya shafukan alqur'ani baki ɗayansa shafi bayan shafi wa fattashta amma au adabihi al-usad ka wato binciko abubuwan da Allah ya alkawari na narko ga waɗanda suka saba masa lam tarallaha ba za ka taɓa ganin inda Allah qad ghallaza fi shay'in inda ya kausasa akan wani abu ba taghlidahu fi ibki aisha kamar yadda ya kausasa magana akan wanda suka yi kage Aisha ridwanullahi alaiha yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta wala anzala min al-ayati kuma ba za ka tar da inda wato Allah ya saukar da ayu dama dai an fahimce ni eh ba a cewa da Allah yi wani abu saboda wani ka ɗauko sama kayo ƙasa da ita an gane ku duk matsayi mai matsayi Allah gaba yake da shi an fahimta ko saboda ba a cewa Allah yi min kaza saboda wani an fahimta ko saboda ba a samu wannan magabata suna yin amma ka iya tawassuli da addu'ar da annabi yayi ko da kana da wata da zaka yi irin ta ta bada ma'anarta ka ɗauko wacce ita wacce zaka ce ina roƙonka da irin addu'ar da ka ya roƙe ka kai ruwa Allah kai mana ruwa wannan daidai ne an fahimta ko saboda ka kaga manzo ya fi kowa sanin haƙƙin Allah me ya kamata a gaya masa yayi kaza sai ka ce to da wannan addu'ar da i kai ruwa Allah kai mana ruwa mu wannan ba laifi amma kaka cewa Allah yayi wani abu saboda wani bawa daga cikin bayinsa shi ba a hada shi da wani bawansa a ce eh, saboda ka saboda wani ko wani an fahimci bayani sannan ce kuma za ka iya kace a yi maka abu dan Allah dan annabi an fahimta shi ma wani abin da aka samu su dai sahabbai da suka rayu da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kama daga sahabbansa na waje da kuma sahabbansa cikin gida ‘ya'ya da mata in za su yi magiya da Allah kawai su kamar yadda sanda yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zainab yadda ba lafiya tana gab da barin duniya tana kakarin mutuwa sai ta ce a je a ce da manzan allah ya zo ya ga halin da yadda take ciki da aka ji aka gama sai ce ka ce ta yi haƙuri ta nemi kayyar allah a kan jarrabar da imata da aka je aka gama ta sai ce na gamsu na yarda da abin da ya faɗa mu amma ku je ku ce an billah ina hada shi da Allah shi ma ya zo ya ga abin da take ci shi ne taho da ayarin sahabbansa sai ta ce an shuduhu billah ina hada shi da Allah ba ta ce an shuduhu billahi wa nafsihi ba ko wa iyahu da shi kansa ba ta yi baka ba sai ta ce ina hada shi da Allah har kuma ka tafi a wasu abubuwan a tsakaninsu sahabi da sahabi zaka ji na cewa an shuduka billah amma ba za ka ji an shuduka billahi wa rasuli ba sa haka an fahimta ko saboda haka cikar wato anin tauhidi shine ka takaita iyayen magiya da Allah saboda ka kai koli ne kana so ko me mutum yake ya bari saboda abin da ka faɗa to da Allah yake magiya wanda ya riga saboda baki ya saba yayi haka yace dan Allah dan annabi kakka ce masa mushriki an fahimta ko yawwa saboda sanin kanka ne ba zai yi dan ya shirka ba mumini dai musulmi nagari ba zai yi abin da zai barar da imaninsa shi kyakkyawan zatansa haka ya halatta don galibi ba a san hukuncin ba akwai karancin karatu to ba ka yi wanda ya karatun ya sani wato ainihin hukunci iri ɗaya da na wanda bai yi karatun ba bai sani ba in yanzu wanda ya sani kamar yadda nake bayanin nan amma ya sa kafa ya shure sai ya ce to ya tsaye da kansa da hujja amma da bai sani ba to kaka masa hukunci irin na wanda ya sani an fahimci bayani na ai ka dace da da mu baya in ka ce dan shi dan albarkacinsa to albarka tana samuwa ba shi akon gaba kwan bayani ko ka ce dan albarkacinsa ko ka ce don shi da abu ɗaya kake an fahimta ko ai albarkar ba ta tsawai ta kaɗai sai da shi ko yawwa eh in ka ce ya Allah kai mana abu kaza dan san mu da annabi Muhammad sanka da annabi Muhammad ibada ce da Allah ya bautar da kai da ita ya tabbata a hadisi kana yin kamun kafa da bautar da kaiwa Allah ka ce ima kaza kamar hadisin mutane ukun nan da wato anin dutse zo toshe musu kofar kogon da suka shiga ɗayansu ya ce ya ubangiji idan dan kai da neman wato yardarka na ajiyewa wani kudinsa na ƙorago da yamin na haɓaka masa suka zama shanu tumaki awaki na ce masa kama ka tafi ya kama ya tafi ban karɓi komai a gurinsa ba i kore duka in don kai ne ka yaye mana halin da muke ci dutse ya dan matsa da za su iya ganin haske amma ba mai iya fitowa wancan kuma cewa ubangiji ina da iyaye biyu uwa da uba kai kace a kyautata wa iyaye saboda wannan girman umarni naka zamanto idan na je na yi kiwo da dabbobi na na dawo nonon da nake tatsa daga jikin dabbobin in bayar ga iyaye na su sha ‘ya'yana da matana idan saboda kai ne ba na ba wa kowa a gidana sai na fara baiwa iyaye na sannan in ba wani ba na fifita ɗa ko mata akan kan iyaye idan na yi haka dan kai ne ka yaye mana halin da muke ciki dutse sake matsawa kaga ibada da suke yi wa Allah suke cewa idan mun yi domin ka kai yi mana kaza an fahimta ku shi ma san manzo ai ibada ce an fahimta ku in ka ce ya Allah saboda san da muke wa manzanka in dai san da muke masa na gaskiya ne Allah ka mana ruwan sama wannan ba kai laifi ba an fahimta ku wannan da bambanci da wanda muke magana a yawa. wannan yace ce malam menene hukuncin safa yayin alwala safa yayin alwala kana da zaɓi in ka ga dama ka cire ta ka wanke ƙafarka ka mayar da safarka ka sa in ka ga dama in dai sanda kai alwalar farko ka sa safarka da alwala ka sa safar in ka zo wata alwalar ka yi shafa a kan safar ba sai ka cire safar ba wanda duk kai yayi wace addu'a ake yi wa jariri jaririn da aka haifa don neman kariya daga zina addu'a da ake wa jariri don a nema masa kariya daga zina a fatan Allah isa nagari ne kamar yadda Allah yake gaya mana game da abin da ya shafi annabin rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ko da kuma wanda suke cewa eh, bayin Allah wa ibadur rahman waje Allah eh, suke magana. hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun to an ce qurrata a'yun wanda wato ranmu zai fari zuciyarmu za ta yi daɗi idanuwanmu ko sun yi hawaye sai dai su yi hawayen farin ciki ba na bakin ciki ba to kaga wannan duk suna maganar ɗa na gari an gane ko su da ka sai ka ce ya Allah ka sanya wannan abin da ka bani nagartacce ne to kai masa wannan addu'ar Allah ya karba maka to nagarta ba abin da ba abin da bata shafa ba ba abin da ta rage an fahimta ku. sannan kuma zaka iya ci gaba da masa addu'o'i na kariya da ake cewa misali eh, wanda annabi yake wasasan da Usain wa aiduka bi kalimatillahi tam min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma tunda wani mai yiwuwa wata ya ce za ta jashi ko shaidanin dinnan da aka ce har na mutane har na aljanna to da in kai masa addu'a Allah ya kare shi daga shaidan to in shaidaniyar mace ce ta zo za ta yaudare shi to sai zama an masa addu'ar da take katanga daga fadawa ce yawa wannan kuma yake cewa na hau kan bishiya ne sai na ga layoyi kuma ina so in sauko da su in ƙona malam idan na haka na yi wa wanda ya sa layoyin laifi ko kuma na taimaki wanda ake harinsa da su to kada ka ga layoyi dai baka san ko na me ba ko na hari ne ko ba na hari ba ne ba za ka iya sani ba daga ganin laya ne abin ne yi a nan shine tun da ka gansu to kana iya buɗe suka game a ciki idan ka ga zancen Allah ne aya alkur'ani ce a ciki to sai ka kone wannan aya daga yiwarta wulakanta ko idan kuma ka ga gado-gado aka aka sa lamba uku da hudu da biyar a ciki ko kuma minjayen ayon alkur'ani aka rika ƙara wa girma ana saka sunan wani a ciki to nan ma dai sai ka kone tunda harka ce ta shaɗanci to ba a nan ba an fahimta ko so da haka in ka tashi ba ruwanka wani aka haraba wani aka haraba kai dai kokarinka inda matsala a kau da ita eh. to Allah ya kyauta kallon to kamar ya sabanin faɗi yadda sabanin yake wasu 'yan surkulle-surkulle to su wancan mai dagin da na faɗa ba surkulle ba ne ai surkulle ai shafi-shafi wata an ka buɗa gawayi za ka tarar baƙin gawayi da ka sani shi ne kawai ake naɗa a masa wannan fatar wani ka buɗe tsinkaye za ka gani wannan ka buɗe gashi zaka gani a ciki duk dai da ka hada da waccan da mai dagin da wannan duk kawai bambancin shafi ne kawai amma duk magana ce. Allah ya tsare na ga wani ma daga hannu nan na ta bayan eh mutumin da aka kira shi ina sallah ba wani ko abu da za a yi don a fahimci cewar sallah yake yi akwai gyaran murya in za a iya fahimta tun da lokaci kiran da ke faruwa akwai gyaran murya da za ka yi a fahimci din har ije inda kake so ya je amma in ta zarar ba wacce za a gyaran murya ba ce don kama abin da ya shafi da ifaru da juraiju ake magana sallata ko kiran mahaifiyata ko ya ci gaba da sallarsa kuma har matsalar ta faru ta faru da shi to idan da yi wadda za ka iya gyaran murya ta nahnu kamar da malamai suke fada ka iya <clears throat> ta iya fahimta cewa eh sallah kake ke to fadin lalhamdu sallar ka ta kubuta ko da ta nafila ce ka karasa kuma ka su amma in gyaran murya ba zai wadatar ba ka ji kiran ya tsananta to sai ka haƙura kamar na faɗa ɗin nan da farko saboda wani kiran ƙarshen zaga hayaƙi ne yake tasowa daga ɗakin tun wutar bata tashi ta game ba ko tun da ka tashi wane wane kiran wani jikin wani kaga kan ka tsaya kana tayin ta saurare ka ba sauƙi ne an fahimta ko to da to in kira irin wannan ne ka ji kira wani jikin wani haƙura ya kabje shi ya fi muhimmanci sai hayaki na gani na fito daga ɗakin ka an kawo wuta to ka gana sai a je a kashe wutar ka nutsu kai sallar ita mata da ko farilla ce sai a cire ko subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa